بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وعلم أن القلة أخص من مطلق المحبة بحيث هي من كمالها وتقللها المحب حتى يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء آخر إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير ومن كمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة لتقللها المحب ففيها كمال التوحيد وكمال الحب فالخلة تنافي المزاحمة أو تقدم الغير بحيث يكون المحبوب محبوبا لذاته محبة لا يزاحمه فيها غيره وهذه محبة لا تصلح إلا لله فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يستحقه من المحبة وهو محبوب لذاته وكل ما يحب غيره إذا كان محبوبا بحق فإنما يحب لأجله وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها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 a wannan yammaci na ranar talata sha ɗaya ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da ashirin da biyu ga watan ɗaya shekarar miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu mai albarka cikin karatun littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'malil qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan shehin musulunci da digirgin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama na da shekara 728 a yau wannan majalisi namu shine na 57 a karatun wannan littafi a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci mai tarin albarka wannan shine na 101 ibn taymiya bai gushe ba yana mana bayani akan al-mahabba al-mahabba wanda ita ce asalin kowane aiki ita ce jigon kowane aiki wani aiki da dan adam zai yi to asalinsa ko abin da yake tuko shi wannan aiki shine al-mahabba wal irada idan ba a manta ba a satin da ya wuce ibn taymiya yana magana akan bambancin almahabbatu da alkhullatu dukkan su kalmomi ne biyu na larabci almahabba kalma ce ta larabci alkhulla kalma ce ta larabci kuma dukkan su suna kunshe da ma'anar soyayya sai dai ibnu taymiya yana so ya bambance maka tsakanin almahabba da alkhulla almahabba ana nufin ita kanta soyayya din soyayya ka so mutum ka so an aiki ka so magana alhulla nau'i ne na soyayya kuma nau'in da yake na koli na ƙarshe wanda babu sama da shi wannan nau'i na soyayya shine wanda Allah ya bawa annabi Ibrahim alaihi salam shi ya bawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam su biyu kacal ya bawa duk wanda yace shi ma an bashi wannan tukar yake Allah ya riki annabi Ibrahim Khalil wa takaza Allah Ibrahim Khalila haka nan ya riki annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan matsayi inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce law kuntu muttakhidan ahadan khalilan la takhadtu Aba Bakr khalilan walakin sahibakum khalilullah waɗannan su biyu su suka samu wannan nau'i na soyayya wanda ake ce masa alkulla da larabci kuma a nan ibnu taymiya yake kokarin ya fede maka bambanci tsakanin waɗannan kalmomi na larabci guda biyu waɗanda suke kunshe da ma'anar soyayya ya ce maka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna yana son wasu mutane a satin da ya wuce ibnu taimiya ya koro hadisai daban-daban na manzo sallallahu alaihi wa sallama waɗanda a ciki suke kunshe da furtawar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da nuna soyayyarsa ga wasu mutane kamar Aisha radiyallahu ta'ala anha Abu Bakar radiyallahu anhu Usama da mahaifinsa Zaid ibn Haritha wanda dukkan su annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana son su yace yana son al-ansar yana son al-muhajirin wanda ya amfani da kalmar al-mahabba kaga kenan al-mahabba ba ita ce al qulla ba tunda ya ce banda Allah ba ya da wani khalili to kaga ashe ya nuna in ya ce yana son wani yana son wani yana son wani to ba a matsayin khalil ba don haka khalil nau'i ne kulla nau'i ne na soyayya amma soyayya da take ta koli wannan shine abinda ibnu tabiya yake mana karatun da cewa karatun ta nutsu a kansa domin ka ilmantu yace fa'ulima a al-khullata akhassu min mutlaq al-mahabba daga hadisan da suka gabata sai aka fahimci aka gada cewa ashe al-khulla wani nau'i ne na ke wani nau'i ne wanda yake mafi kebantuwa daga gundarin ita al-mahabba din wato soyayya wani keɓantaccen nau'i ne na soyayya bi haithu hiya min kamaliha wa takhalluliha al-muhib wa takhalluliha al-muhibba an yakuna wannan haka ya kamata ya zama ba hatta ba an yakuna al-mahbubu biha mahbuban li zatihi la li shay'in akhar to shi da yake so ya gaya maka me ce al-khulla din kuma ya ake za a fahimci menene al-khulla yace al-khulla yana daga cikin kamalarta wata kallo da hal da yadda take ratsa wanda yake so wato masoyi an ya kuna mahbubu biha mahbuban da zatihi ya zama wanda ake yi masa irin wannan nau'in soyayyar to ana son shi ne dan karan kansa ba don wani dalili ba la li shay'in akhar ba don wani abu ba izil mahbubu li shay'in ghairihi huwa mu'akharun fil hubbi an zalika al-ghayb saboda duk abin da ka so shi dan wani abu to abin da ka so shi dan shi shine a gaba kenan wato idan ka so mutum dan kudinsa kaga kudin ka fi so sama da shi idan ka so mutum dan mulkinsa kaga kenan mulkin ne a gaba shi a baya idan ka so mutum dan kyansa kyan shi ne a gaba inda zai rasa kyan zaka watsa da shi to duk wani abin da zaka so ba dan karan kansa ba sai dan wani dalili sai dan wani sanadi to sanadin shine a gaba kenan a wajen soyayya ba shi mutumin ba to ita alkhulla ba haka take ba alkhulla saboda yadda ya ratsa masoyi yakan ɗauki masoyinsa ya so shi saboda shi karan kansa ba don wani abu daban ba ya ce wa min kamaliha la taqbalu sharika wal muzahama yana daga cikin kamalar alkhulla ba ta karbar tarayya duk wanda ake san shi irin wannan nau'in so to zai zan shi kadai ne ɓaya ɗaya ne kilo tak babu wani wanda ke tarayya da shi a ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليلا خليل الله kaga kenan da a ce takan karbi tarayya to da sai ya zama khalilun lahi kuma khalilu abubakar to amma ita a tsarinta kamalarta shine ya zama babu babu babu musharaka babu muzahaba babu wato abin da turereniya a cikinta la taqbalu sharikata wal muzahama ba ta karba tarayya ba ta karbar turereniya li takhadduli hal muhib saboda ta riga ta latsa jiki da jini da barko da tsoka na shi masoyi fa fiha kamalu tauhidi wa kamalu hubbi a cikin kulla akwai kamala ta tauhidi akwai kamala ta soyayya kamala ta tauhidi shi kadai ne an babu wani tare da shi kaga an samu kamalar tauhidi kamalar hubbi kuma wato soyayya ce da ta ratsa dukkan gabobin masoyi ta yadda ya zan yana son abin saboda shi karan kan abin ba don wani dalili ba daban sai ya ce fankullatu aizan tunafin muzahaba au taqaddum al-ghairi بحيث يكون المحبوب محبوبا لذاته محبة لا يزاهمه فيها غيره يجي الخلة هر إلى يوم تنافي المزاحمة بزي يبقى كارك ولي خليلي سنة أخوكم ولي نبي أخوين أخو أخوين أخو إذا ما سنة توليلي wajen tarayya cikin wannan soyayyar ba za a samu wannan a tattare da alkulla ba au taqaddumul ghayr ko idan akwai wani da kake so fiye da wannan din sai za akwai wanda kake so fiye da shi to kaga anan ba ba alkhulla ake ake magana ba kenan da haifu ya kuru mahbubu mahbuban li zatihi sayarta al mahbubu wanda ake so zai zama ana san shi ne dan karan kansa mahabbatan la yuzahimu fiha ghayru soyayyar da wani baya turereniya da shi a cikin ta wa hadhihi al mahabba la tusluhu illa lillahi ta'ala kaga ke da irin wannan san in ba Allah ba ba wanda za a yi masa shi ka so abu dan karan kansa ba dan wani dalili daban ba sannan kuma soyayyar ta zama ta ƙarshe babu wani a gabansa a cikin wannan soyayyar sannan babu wanda yake tarayya da shi wanda za su yi daidaito a cikin wannan soyayya kaga Allah kawai ya kamata ya wajaba a yi ma wannan soyayya shi ne za ka so shi dan shi ne Allah ya baka ya hana ka kana shi. dukkan halin da kake ciki dukkan halin da ya baka ciki bai hana ka so shi saboda shi ne Allah kana san shi ne zatihi don haka masoyi ga Allah baya duba mai Allah ya bashi ko mai Allah bai bashi ba san ubangiji da yake cikin zuciyarsa ya samo asali daga Allah shi ne Allah sannan kuma baya jin akwai wani abu da san shi ya shige gaban san Allah yana jin san Allah shi ne gaba shi ne ja gaba duk wani abu sai dai biyu bayan san Allah sannan baya jin akwai wani wanda zai zama shari wato wanda yake tarayya da yake tarayya da Allah maɗaukakin sarki wajen wannan mahabba din kaga wannan mahabba ce la tasluhu illa lillahi ta'ala fala yajuzu an yashrakahu fi uh, ghayruhu baya halit baya halatta wannan Allah yayi tarayya da shi a cikin ta fi ma yastahiqu min al-mahabbati cikin abinda Allah ya cancanta ya cancance shi na soyayya wa huwa mahbubun li zatihi Allah shine ake so dan karan kansa dan zatinsa wa kullu ma yuhabbu ghayruhu dukkan wani abin da ake so ba shi ba idan kana mahbuban bi haƙƙin, idan har ana son shi ne so na gaskiya ba so na ƙarya ba so wanda ya dace da shari'a fa inna ma yuhabbu li asibiti, to ana son shi ne don Allah duk wani abin da ake so kuma san ya dace da shari'a to so ne da ake yi shi dan Allah saboda haka za ka so annabawa saboda Allah ya ce a so su za ka so littafin Allah za ka so abinda Allah ya ce a so na ayyuka za ka so abinda Allah ya ce a so na maganganu za ka so guraren da Allah ya ce a so su waɗannan duk abubuwan da za ka so za ka so su ne saboda Allah to ita ce soyayya ta gaskiya to duk wanda zaka so soyayya ta gaskiya zaka so shi ne dan Allah din wa kullu ma uhibba li ghayrihi fa mahabbatuhu batila duk wanda zaka so shi dan wani abu to wannan soyayya bata je ko ila ba shi yasa ba za ka so Allah ba dan wani abu shi soyayya shi ita ce soyayya ta gasken gaske amma duk wani abin da za ka so san shi yana ɗafe ne da san Allah in za ka so wani abu ba dan Allah ba to soyayya ta ƙarya ce duk wani abin da za ka so ba dan Allah ba to soyayya ta ƙarya ce sawa'un aiki ne magana ce guri ne mutane ne in dai ba dan Allah ka so su ba to wannan soyayya ta ƙarya ce فالدنيا ملؤونة ملؤون ما فيها illa ما كان lillahi ta'ala. duniya la'ananniya ce abinda ma yake cikin ta duk la'ananne ne sai abinda ya zan dan Allah ta'ala annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shi ya faɗa haka a hadisin abu huraira ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kulu ala inna duniya dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikra Allah wa ma walahu wa 'alimun aw muta'allim duniya la'ananniya ce abin da yake cikin ta mana ananne ne sai ambatan Allah da abin da ya dangance shi da kuma mai ilimi da mai koyon ilimi wato waɗannan su kaɗai ne za su fita daga cikin la'antar ubangiji to kaga ashe duk abin da bai dangantu da ubangiji ba a duniya to da anannan abu ne in ka so shi kaso banza in ka rike shi ka rike iska saboda haka ka so mutum dan Allah ka ƙi shi dan Allah ka so ayyukan da Allah yake so ka ƙi ayyukan da Allah yake ƙi ka so mutanen da Allah ce ka so su ka yi kyamar mutanen da Allah ce ka kyamace su ka so wuraren da Allah ce a so su a habbul biqa ila Allah al-masajid ka so zama a masallaci halartar masallaci sallah a masallaci dan yana daga cikin wuraren da Allah yake so ka so ka ganka a ɗaki mai alfarma ka so ka ganka a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka so ka ganka cikin yan uwanka mu'minai ka so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da dangin da iyalan gidansa da matansa duk wannan yana daga cikin abin da ya fita daga cikin la'antar Allah saboda duk abin da kake yi yanzu yana da alaka da ubangiji kasuwancinka ka yi shi yadda Allah ya tsara maka ka gaurace ka guje wa duk abin da Allah maɗaukakin sarki baya so a cikin wannan kasuwanci naka in ma'aikaci ne ka rike aikin ka da amana ka kiyaye dokokin Allah cikin aikin da aka baka karka inci al'umma da ta ɗora maka nauyin wannan aikin in malami ne ka faɗi gaskiya yadda ubangiji maɗaukakin sarki ya umarce ka ka faɗe ta kada ka ɓoye ta ya zan abin da kake nufi Allah ba kanka ba ba wani abu ba na duniya in mai koyan ilimi ne ka koye shi don Allah ba dan a ce kai ma ka zama cikin malamai ba waɗanda ake damawa da su ba dan ka zama dan tarati dan gaza ba kai karatu dan karatu ba dan ayi ta jayayya da kai ba ana rigima to kai wannan wannan shine zai fitar da abubuwan da duk kake duk rawar da kake takawa za ta zan ba ta shiga cikin wannan la'ana ba to duk abin da ya kauce ma wannan hanyar ya shiga cikin la'ana ashe kaga duk rayuwar musulmi dole ne sai ta tana da ta'adduki da mahabbatullah idan ba duk inda karkacewa mahabbatullah al'amalu li ajali al'amalu lillahi wa fillah to shi ke ta shiga cikin kwandon la'anta shi ne abinda hadisin yake nunawa مالي يتي وإذا كانت الخلة وإذا كانت الخلة كذلك فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبا لذاته ينكر مقاللته وكذلك أيضا إن أنكر محبته لأحد من عباده فهو ينكر أن يتخذه خليلا بحيث يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يسلب للعباد وكذلك تكليمه لموسى أنكروه لإنكارهم أن تقوم به صفة من الصفات أو فعل من الأفعال فكما يمكنون أن يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن أو أن يستوي أو أن يجيء فكذلك يمكنون أن يتكلم أو يكلم فهذا حقيقة قولهم كذلك قال الله من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم نعم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم لكن لما كان الإسلام ظاهرا والقرآن متلوا لا يمكن جهده لمن أظهر الإسلام أخذوا يلحدون في أسماء الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه وتعودوا محبة العباد له لمجرد محبتهم لطاعته أو التكرم إليه وهذا جهل عظيم فإن محبة المتقرب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته وفرض عليها فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه إذ التقرب وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود ويمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء المحبوب هي المحبوبة دون الشيء المقصود بالوسيلة وكذلك العبادة والطاعة إذا ما ya وإذا كانت الخلة kazalika idan an fahimci ma'anar hulla kenan haka take ga yadda sifofinta suke ga yadda sharuɗan hulla yake kaga kenan da an ce wattakaza Allah Ibrahim khalila ko لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر ولكن ولكن صاحبكم خليل الله da zarar ka ji wannan zaka fahimci matakin da waɗannan annabawa suka taka ka fahimci ma'anar irin sanda suke wa Allah da irin sanda da Allah yake musu to idan wannan ita ce hulla فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبا لذاته ينكر مخاللته kaga kenan duk wanda yake bayyana cewa ana son Allah li zatihi ba dan zatinsa yake ganin ba za a so Allah li zatihi ba kaga kenan bai yiwuwa a rike Allah kale wannan shine abinda maganar sa take nunawa sai da Allah ce wattakaza Allah Ibrahim khalila shi a gurin sa gaskiyar maganar mattakaza Allah Ibrahim khalila tunda shi bai yarda cewa ana san Allah ne zatihi ba bai yarda cewa Allah yana so ba kaga kenan waccan aya a gurin shi ba daidai ba ce وكذلك أيضا إن أنكر محبته لأحد من عباده هكذا إن يأي إنكار شوى ألا يناسو ولدك تكين باينسا فهو ينكر أن يتخذه خليلا كاكا كي لن بيّدت شوى ألا يارك النبي إبراهيم خليل با بيّدك لن ألا يارك النبي إبراهيم صل... النبي إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم خليل با بيّدكم ألا يارك النبي إبراهيم أمتين خليل با بحيث يحب الرب يحب الرب بحيث يحب الرب ويحبه يحب الرب ويحبه العبد على اكمل ما يصلح للعباده اكيد يا اوجنكو يحب نعم بحيث يحب الرب فيد الشيء النبي ابراهيم عليه السلام هو النبي صلى الله عليه وسلم وان وندى ستكاك وندى متعين سنا سنة الله هكذا يحب الرب sai dai zama bi haitu yuhibbuhu rabbu wa yuhibbuhu al-abdu ala akmali ma yasluhu lil ibad ta yadda zai zan ubangiji yana san shi shi ma kuma bawan yana san ubangiji ala akmali ma yasluhu lil ibad so wanda yake mafi kamala na irin san da ake yi wa bayi wato shi yana san Allah yana san shi shi ma yana san Allah so wanda yake ya fi sama kamala sama da kowane su da ake wa bawa waka zalika taklimuhu li Musa alaihi salam an karuhu haka nan su jamawa mabiya jihar ibn Safwan da maganar su ta gabata sun ce ba su yadda Allah ya yi magana da annabi Musa ba بإنكارهم أن يقوم به صفة من الصفات لهم بس يدتشي ووي أقوي وتصفة لألا يكي صفنتها لإتبع أو فعل من الأفعال فوق أتي أقوي وأنا أيكي لألا يكي دشي domin su a gurin su Allah zatun ne mujarradun zatun mujarrad an kulli sifati wal af'al kawai su Allah ba ya da sifa ba ya da wani aiki su suna ga wannan shine kamalul tauhid kamalar tauhidi saboda haka suka kore wa Allah ayyukansa suka kore wa Allah sifofinsa ba su yadda Allah qadirun bane ba su yadda Allah alimun bane ba su yadda Allah hayyun bane bi hayatin qadirun bi qudra alimun bi ilmin sami'un bi sam'in basirun bi basar rahimun bi rahma ba su yadda da duk wannan ba su a gurinsu da Allahu da as-sami'u da al-basiru da al-alimu da ar-rahimu dukkaninsu sunaye da suke nuna abu daya. suke nuna ma'ana daya. ba za ka ce as-sami'u mai ji ba al-basiru mai gani a'a su a gurinsu dukkan wannan zafi kawai suke nunawa amma ba sa kunshe da wata ma'ana to kaga wannan ai ka to barati ba kankanuwa ba fa kama yunkiruna an yattasifa bi hayatin kamar yadda suke inkarin Allah ya sifantu da rayuwa au kudratin ko yake suke inkarin Allah ya sifantu da kudura, au ilmu au ilmin ko ya sifantu da ilimi au an yastawiya au yaji ko kuma ubangiji ya daidaita akan al'arshi ko zai zo kamar yadda yake waja rabbuka wal malaku saffan saffa suka ce basu yadda ya daidaita ba basu yadda zai zo ba basu yadda ya sifantu da rayuwa ba ba su yadda ya tasantu da kudura ba ba su yadda ya tasantu da ilimi ba wato su jahiliya gaba ɗaya suka kwaso abin wato gaba ɗaya suka yi masa kwasar karan mahaukaciya domin mahaukatan ne saboda haka gaba ɗaya sifofin Allah al-fi'liya da asifatin zatiya duk gaba ɗaya suka yi inkarin sabanin asha'ira da su suke inkarin wasu daga cikin sifatun lahi fi'liya al-ikhtiyariya kamar al-maji'u al-istiwa su sai ce ba su yadda Allah ya daidaita ba ba su yadda Allah ya zai zo ba kamar yadda ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai a wa ja'a amru rabbika ba shi ubangijin bane a amru rabbika ne yazo wal malaku saffan saffa to matsalar duk sanda zaka ja wata aya ka ce za ka yi mata karan tsaye to kuma wata ayar za ta yi maka wani bugun mummike da ba za ka iya tashi ba hal yanzuruna illa تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وبنجي سيئا فتأبوا وعوكم والذي ينالون قوة جيكي نزما كان سيكي أن يأتيهم الملائكة ko dai mala'iku su zo aw ya atiya rabbuka ko ubangijin ka zo aw ya atiya ba'du ayati rabbika kaga ashe amru rabbika wani abu ne daban shi ne ba'du ayati rabbika ya atiya rabbuka wani abu ne daban ya atiya mala'ika wani abu ne daban shi yasa can ubangiji yayi adafin sa waja rabbuka wal malaku saffan saffa to kai wa Allah inkarin sifar da ya kira kansa da shi ko ya jin aikin da ya jingina wa kansa to kana tare da wani gagarumin aiki ba ƙanƙani ba domin dai Allah shi ya fi sanin kansa da kansa sama da yadda kai za ka fanta shi shi ya fi ka sanin hakikanin kansa da kansa littafinsa kuma littafin shirya ne ba littafin batarwa ba ne a rika faɗar maganganun da ba haka suke nufi ba don wasu su ɓace alƙur'ani ba haka yake ba inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwam ba ya lil qawima ba ko lil qawim lillati hiya aqwamu alqur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanyar da tafi tafi zama miƙe totar babu karkata babu kwana a cikinta allati hiya aqwamu don ka littafi ne na shirya ba littafi ne na batarwa ba zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil shirya ne to ya za a yi kuma littafin shari'a ya rika birma mutane a kawo magana ko ba ita ake nufi ba ta yadda mutane za su fahimci wani abu daban amma kuma abin da suka fahimta din halaka ne wannan babu shi a alkur'ani shi yasa alkur'ani ya zama littafi ne mai sauƙin fahimta wala kar yasanna alqur'ana lidhikr fa hal zin mudakkir wuyarta ka nemi sanin zaka sani in baka nema bane zaka yi ta abin yi ta to baka baka san ka. amma in za ka nemi sanin to yana da saukin ka san ka san shi da haka sai suka yi abin da aljamiya sai suka yi inkarin duka sifofin Allah su kuma a sha'ira ko mu'tazila suka yi inkarin wasu su kuma a sha'ira su ma suka yi inkarin wasu ka tabbatar da wasu haka zalika yunkiruna an yatakallama aw auyukalla? haka nan ba su yadda Allah yana magana ba ko ana magana da shi kamar yadda ba su yadda Allah yana so ba ko a so shi haka nan ba su yadda Allah yana magana ba ko ana magana da shi alkur'ani ya nuna Allah yana magana shi kansa alkur'anin maganar Allah ce wa in ahad min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana kaga Allah ya ce fa jurhu idan wani daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi mafaka to ka bashi hatta sami kalam Allah har ya samu sauraron maganar Allah ya saurari ne ya saurari alqur'ani alqur'ani kalamullah haka nan Allah maɗaukakin sarki ya kira alqur'ani a gurare daban-daban da maganarsa yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna so su canza maganar Allah Allah ya yi magana da wasu annabawansa kamar annabi Musa alaihi salam wa kallama Allah Musa taklima falamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk aya ta gaba قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك بقوة وكن من الشاكرين وبنجي يا أمبتي maganar da ya yi da annabi Musa a matsayin magana da shi amma waɗanda ba sa son su tabbatarwa da Allah magana ko dai suna korewa Allah sifar kwata-kwata ko kuma suna tawilinta jami'a suna cewa Allah bai baya magana la ya a asha'ira kuma suna cewa kalamullahi kalamun ne si ma'anan ne ka'imun bi zatihi wanda ma'ana ce da take tattare da zatinsa amma ba magana ba ce take da sautin wa harfin tana da farko tana da ƙarshe a'a su ba sa faɗar haka a duk littattafan ashariya abinda suke nunawa kenan kalamullahi ma'anar ne ka'imun bi zati kalamun ne su ba za ku yi da maganar maganar da Allah ya da annabi Musa ce a'a wannan ma'anar ce Allah ya halicce ta kuma cikin iska sai ya rika ji a wasu ba su ce wai ai wata bishiya ce bishiyar da ya da ya tsaya kusa da ita a jikinta ne Allah ya halicci magana sai ya ɗaji bishiyar tana magana da shi فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بجذب قبس أو جزوة من النار لعلكم تسقلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا رب العالمين كذا إذا كتي بسياتي إذا تيتي إذا تتي إني أنا <laughs> رب العالمين بشياتي إذا تشي رب العالمين كذا النبي موسى قوي يدعي kawai ya zo ya ji bishiya na magana tana ta inni ana rabbul alamina ko inni ana Allah fakla al'alaika laka bil wadi al muqaddas tuwa kace da shi inni ana Allah ko inni ana rabbul alamin kaga anan na farko dai a ce annabi Musa alaihi salam annabin Allah da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da tauhidi a cikin sahara a cikin jeji ya ji bishiya kawai ya ji magana a jikin bishiya tana cewa ni ne Allah kuma ya yadda ita ce Allah din kaga wannan ba zai kasance tare da annabawa ba an san cewa akwai mutanen koye akwai rijalul gaibi ko babu za ka rika jin sauti ba ka ganin mai magana za ka iya jin bishiya tana kamar ita ce kuke magana a ce maganar daga jikin bishiya ce kuma annabi musa salam ya yarda cewa ita ce allah ita ce take cewa inni ana rabbuka babu shakka wanda ya saba wa matsayi irin na annabawa sannan ko babu yadda za a yi bishiya ta ce ita ce allah kuma ita awa duk waɗannan abubuwa da halittu da ubangiji ya yi dukkan su masu tauhidi ne babu mushirka babu wani wata halitta ba cikin al'insu wal jinnu ba dukkan su masu tauhidi ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbi dukkan wani abu da ka sani na dutse na ruwa na sama duk masu tauhidi ne ga Allah babu mushriki da za a yi bishiya ta ce inni ana rabbuka wanda ya saba abinda alkur'ani ya gaya mana sannan kuma ita sifatul kalam sifa ta magana sifa ce ta kamala ko sifa ta nakasa sifar kamala ce magana ko sifar nakasa ce kamala ce duk masu hankali sun haɗu kan cewa sifar magana sifa ce ta kamala wanda baya iya magana yana da nakasa واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا kaga ubangiji da ya tashi kushewa mutanen annabi musa da suka mayar da dan mariki a matsayin allah bayan annabi musa ya tafi gana da ubangijinsa da ya tashi nuna musu cewa ba fashi ne allah ba don yana da nakasa me yace واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا lahu خوار sai ce alam yarau annahu la yukallimuhum ba su ga baya magana da su ba ashe da a ce rashin magana sifa ce ta rububiyya ta uluhiyya sai su to menene ai kai ma baka yi ai Allah baya magana to kasancewar ba sa magana sai wanda ya nuna na kasace rashin magana annabi ibrahim a.s. lokacin da فكتي أنت فعلت هذا بآلهة لا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون كنت أبديش أسرى مقالا كذا وانا إن كانوا ينطقون يعنون كينا ليش مقالا سيكما تكفوا يتبع الله غني تصور عكا صفة كي تكمالا إتا مقالا ما صفة كي تكمالا abinda kuma aka duk wani mumini musulmi ya ijma'i a kansa dukkan wata sifa ta kamala fallahu auladiha duk sifar kamala ubangiji shi fi cancanta a ta shi da wannan sifar in dai an yarda kamala ce to ubangiji shi yake da nasibi da yafi fi na kome ya na kowa a cikin wannan sifar sifar gani sifa ce ta kamala ubangiji yana gani sama da ganin kowa ganinsa ya keta na kowa ya wuce na kowa ji sifa ce ta kamala ubangiji yana ji rayuwa sifa ce ta kamala ubangiji yana da ita kudura sifa ce ta kamala irada sifa ce ta kamala dukkan wata sifar kamala fallahu aula biha haka nan dukkan sifar na kasa ubangiji shi yafi yafi kowa ne tantar wannan sifa din duk wata sifa ta kasa to ba a sifanta Allah da ita to idan har an yadda alkalam sifa ce ta kamala to ubangiji ya cancanci wannan sifa dole a sifan tashi da wannan sifa din sannan idan ka ce ubangiji baya magana ya za ka yi da hukumar da Allah maɗaukakin sarki ya ce zai yi ma wasu nau'ukan mutane saboda laifinsu ya ƙi musu magana na gobe kiyama إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وبنجي يتشي وأن سكا سكي قوي أبن الله يسوكرنا للتافي suke canza shi da ɗan wani amfanin duniya kaɗan ɗan wani kuɗi kaɗan su saki littafin Allah saboda shi waɗannan ba wani abu suke ci ba a cikin su sai wuta sai ubangiji ya ce wa la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah ubangiji ba zai magana da sura da gobe kiyama innal ladina yashtaruna bi ayati llahi bi ayati llahi wa ayati thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim kaga anan ma ubangiji yace waɗannan waɗanda suke sayar da alkawarin Allah da rantsarantsan su da dan kuɗi kaɗan na duniya waɗannan ba su da rabo a lahira wala yukallimuhumullahu ubangiji ba zai yi magana da su ba to idan daman baya magana yaya za a ce ba zai yi magana da su ba kaga sai dan yana da sifatul kalam din shi yasa ubangiji ya ce ba zai yi magana da su ba saura kaga wannan yana tabbatar maka da cewa ubangiji ya sifantu da sifatul kalam ya yi magana da wasu annabawansa tilkar rusul faddalla ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da annabi adam alaihi salam shin banzo ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce bal kana nabiyyan mukallama annabi ne da Allah ya magana da shi mukallaman ay كلمه الله kaga wannan duk tabbatar da da Allah sifatul kalam sannan su suna ga kamar in an ce Allah yana magana kamar an tabbatar masa da harshe da baki da ainihin labba guda biyu da kantanin makwallato da waye da waye kaga wannan duk tashbihin ubangiji yake yi da halittunsa shi yasa ya kawo wannan a kansa wanda zai ce Allah yana da sifofi sifofin da ba su yi kama da na kowa daga cikin malukai ba ba zai kawo wannan a ransa ba Allah yana ji amma ba irin jin mu ba wanda sai da kunne da hasa din da ake ji da ita Allah yana gani amma ba irin ganin mu ba wanda yana da limit akwai abin da zaka hango akwai abin da ba zaka hango shi ba akwai wanda zaka hango shi wato hango wanda zan kaɗan wanda kuma ya ƙara matsoka ka gan shi ya ƙara girma ubangiji ba irin wannan ganin yake da shi ba da aka da sifar kamala da aka sifarta ubangiji to ba irin ta mahaluki ba ce kuma magana ai ba sai da hasar baki ba Allah yake cewa al-yawma naqtumu ala أفواههم وتكلمنا أرجلهم وتشهد وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وبجد أران الله رأيك سوى أيو زام رفي باكنا وتكلمنا أيديهم kaga aka ce hannu ya yi magana ubangiji ya jingina wa hannu magana shi yake halittar maganar ya halitta maganar ya sa ta a baki da ya ga dama halittar maganar sai ta koma a kunne ko a hanci shi kuma bakin a bashi aikin kunne ko aikin hanci Allah shi ya biyo yake wannan shi ya sa lokacin da za su yi da fatin za su yi musu shaida za su rika mamaki wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina me suka ba su ansa qalu an taqana Allahu alladhi antaqa kulli shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un suka ce fatun fatun dan me kuka yi mana shaida me yasa kuka yi mana shaida suka ce an tsakana Allah allazi an tsaka kulla shay ubangiji da ya bawa kowane abu damar furici mu ma shi ya ba mu damar furici ashe ka ga magana ba sai da fatar baki ba bare ka ce in an ce Allah yana magana kenan ana ce Allah yana da fatar baki yana da lebe yana da harshe yana da waye yana da waye kai ta kawo wasu surutai da da wata tatsuniya to galibi wanda zai yi nesa da shiriyar alkur'ani da shiriyar magabata to zai shiga cikin matahat zai shiga cikin wahalhalu zai kuma rasa me zai faɗa ya kare kansa <coughs> shi yasa malam ce to za zaka suke inkarin an ya takallam au yukallam fa hada ya haqiqatu qawlihim to wannan shine hakikanin maganar su kazalika da zina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum wanda suka gabace su haka suka rika faɗar irin maganar su duk zukatan nan sun zan daya ko da kuwa ba zaman da suka yi ba mana yace lakin lamma kana al zahiran wal qur'anu matluwan la yumkinu jahduhu liman azhara al-islam yayin da musulunci ya zan zahiri ya zan a bayyane a fili karara alkur'ani kuma gashi ana ta karanta shi dare da rana yara kanana suna haddace shi layin yumkinu jadu ba wanda ya isa ya jayayya ya ce bayyana da alkur'ani ba matukar ya nuna shi musulmi ne sun ga alkur'ani nan ga musulunci ya bayyana ya yi karfi ya faɗaɗa ga musulmi ko ina gashi ana ta karatun qur'ani ba dare ba rana ba su da damar su zo su ce su musulmi ne amma ba su yadda da alkur'ani ba aka zo hidu da fi asma'illah sai suka shiga barna cikin sunayen Allah wa yuharrifuna al-kalima an mawadhihi suka rika bankara kalmomin ubangiji suna aje su ba mahallin su ba sai za ka samu dan bid'a wanda ya san ya karanci alkur'ani ko asalinsa garji ne ya zo ya zama malami to za ka samu ayoyin Allah zai rika ja amma kuma kowace in aka tsaya aka fassara ta sai ka rasa ta da abin da yake kokarin da ya dasa sai ka samu maganganun sa duk soki burutsu ne ya kawo wasu maganganu sai ka ji ya ja wasu ayoyi sai ka rasa to ina wannan ayat sai alaka da wannan magana wani lokaci ma zai rika jan ayoyin baya fassara wanda bai san fassarar ba zai dauka a ah, ashe abin da akwai hujja kaje yadda ma da ita zubo ayoyi bai fassara ba saboda haka da yayi magana yayi magana yayi magana yayi misali yayi misali yayi misali sai kuma ya kawo ayoyi ya jawo nan ya jawo nan ya hada nan ya hada nan ya hada nan sai Allahu akbar ta ya wuce fassara ayar ka alakanta ta da maganar buji ta ina suka yi alaka da maganar da kake to da zai fassara sai ga ayar ta yi wani guri daban shi kuma ya su kwana ya yi daji ba su da alaka sun yi hannun riga shi ya yi gabas صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب to shi ne malam ya ce yayin da suka ga musulunci ya yi fito karara ya bayyana alkur'ani kuma ana ta karanta shi in kai ka karanta ka ki fassara wani zai karanta kuma ya fassara ba yiwuwa kuma ka fito ka ce ƙarya ne sai so ga me za su yi bara su rika barna cikin sunayen Allah suna caccanza maganar Allah suna aje ta ba gurin ta ba fata awwalu mahabbatan ibadi lahu bi mujarradi mahabbatihim li ta'atihi sai suka ce ai in aka ce Allah yana bayi suna san Allah abinda ake nufi bayi suna san da'ar Allah bayi suna san Allah bayi suna san yiwa Allah ibada wato ba za su so Allah kai tsaye ba sai dai su so da'arsa ko su so ibadarsa أو التقرب إليه قلت باي سنة سنتر الله شين معنى يحبونه أي يحبون طاعته يحبون عبادته يحبون التقرب إليه شيني معنى يحبونه بلت هذا جهل عظيم وأنك سرق من جاهل شيني فإن محبة التقرب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته وفرع عليها سنكسنتم وندا أكي كسنتم san kusancin wani abu ne wanda yake bin bayan san shi yake kuma reshe ga san shi ba shi ne haƙiƙanin san shi ɗin ba kana san shi kuma kana san taƙarrub ilaihi kaga wani abu ne wanda yake reshi muna san Allah wannan ta sa muke san mu ga mun yi sallah a lokacinta muke san mu zama masu gaskiya muke san mu sazo masu amana muke san annabawan Allah duk wannan reshe ne na me na san Allah kaga ashe akwai san Allah akwai kuma abin da san Allah yake haifarwa yake zama reshe na san Allah faman la yuhibbu shay'a wanda baya san abu kwata kwata la yumkinu an yata an an yuhibba taqarruba ilay ba zai so ya kusanci abu ba karanta nan ba ko ba karanta wanda baya san abu ba zai so ya ga ya kusanci abun ba idan taqarruba wasila domin shi kusancin ai sanadi ne wasila ce tsani ne ba shi ne ainihin abin da kake so din ba muna san Allah ce muke sallah sallah din nan tsani ce da za ta hada ka da wanda kake so المصلي يناجي ربه واسجد واقترب ka yi sujjada don ka ƙara kusanta ga wanda karabu ma ya kuru abdu ila rabbi wa huwa sajid kaga sallah din nan wasila ce hanya ce tsani ne sanadi ne ka darko ne zuwa ga wanda kake so idan har ba ka san shi ubangiji ba za ka yi sallah ba dan ba ita karan kan sallar ta sa kake yin ta ba dan Allah ne ya ce kai kuma za ta ja ka zuwa ga Allah wanda baya san Allah ba zai sallah wanda baya san Allah ba zai yi gaskiya ba ba zai yi abin da Allah ce a yi ba wanda baya san annabi ba zai yi aiki da sunnarsa ba saboda haka aiki da sunnarsa wasila ce zuwa ga sansa faman la yuhibbu shay'a la yumkinu an yuhibba an yuhibba taqarruba ilayhi wanda baya san abu ba zai so yayi aikin da zai kusantar shi ga abun ba duk abin da kasancewa wani abu ne da zai jawo maka tasgaro misali a kasuwancinka to ba za ka so ka yi abin ba saboda kana son kasuwancinka ya nasara ashe duk abin da zai ja ka zuwa ga akasin nasara wanda shi ba ka san shi ba za ka so ka yi shi ba duk abin da kaga ka yi to zai ja ka ne zuwa ga abin da shi kake so إذا التقرب وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحبة Masudi. Kan abin da yake wasila tsani sanadi yana bin san shi makasudin abin da ake so din na koli fayamtani an takuna alwasilatu ila shay'i hiya almahbub duna shay'i almaqsud bil wasila haka yake a rubuce a gona amma yadda ka karanta din ma ya da ma'ana fayamtani ba zai yiwu ba kenan an takuna Wasila ila shay'i ya zama abinda zai yi jagorancinka zuwa ga abu wanda zai zama tsaninka tafarkinka zuwa ga samun abin da kake so hiyal mahbubu to ita wasilar ta zan ita ce ake so dole shay'il maqsud bil wasila ba shi abin da aka nufa da wannan tafarkin ba ba zai yiwu ba a ce kana sallah sallar kake so ba wanda kake wa sallar ba kaga wannan ba zai yiwu ba a hankali a ce sallar kake so amma ba wanda kake wa sallar ba kana yin sallah din nan dan ka samu dan ka tabbatar da soyayyar ka ga wanda kake so wa kadhalika al-ibadatu wa ta'a haka nan ibada da ta'a ana ce yuhibbunahu suna san sa haka za su yi da'a za su yi ibada saboda ita ce za ta kai su zuwa ga abin da suke so da haka san su ga ibada da san su ga da'a tsani ne reshe ne daga san da suke yi wa Allah mala yace wa idza qila idza qila fil mutail ma'bud إن هذا يحب طاعته وعبادته فإن محبته ذلك تبع لمحبته وإلا فمن لا يحب لا تحب طاعته وعبادته ومن كان لا يعمل لغيره إلا إلا لعوض منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضا له أو مفتديا منه لا يكون محبا له ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة فإن ذلك يقتضي أن يؤثر بلفظين محبة العوض والسلامة عن محبة الأمل أما wannan gabar da ibn taymiya ya shiga karin bayani sai akan wannan magana da yake cewa san abu ba shi ne san wasilar da zai kai ka ga abun ba kana son wasilar ne saboda kana son abun ba zai yiwu ba a ce wasilar kawai kake so shi abin da za ita wasilar za ta kai ka gare shi ba ka san shi to zai zo ya yi maka misalai wanda za su kara matso maka da ma'anar kusa duk wanda dan ya rushe waccan gunar magana ta cewa shi Allah ba a san shi da zati kamar yadda wani yake ce min Allah ya fi karfin a so shi ya fi karfin a so shi to sai dai ai a kishi tunda akasin almahabba shi da kiyayya to inda za a so shi ba me za a yi a kishi ko me to dole ka faɗe ba za ka yi ba zai yi ka isbatin zat ba ka ce ba a san shi ba a kishi. shi to me kenan ake yi sai ka faɗi abin da ake yi a game da wannan zatin kuma gashi ana ta'amuli da shi to ibnu taymiya zai zo fito da maganar ka so wasila ba tare da kana san me wanda kake yi wa wanda wasila take zuwa take ja ka gare shi ba ko dai ya zan kana yin wannan aikin kana son wannan aikin dan ya zan aiki ne da za ku yi ba ni gishiri in baka manda ko kuma a'a ya zan aiki ne na fansar kai kaga wannan ba muhabba bace ta gaskiya zai zo yayi misali akan wannan yadda kowa zai fahimta ina ga sai mu bar gabar karatun namu bai a nan sai sati na gaba in Allah ya kai mu da rai da lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wa ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Thank you. الله الرحمن الرحيم da <clears throat> kuma wata maiwar Allah da ta aiko takarda tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta ce don Allah malam ni ce na auri wani bawan Allah lokacin da muka yi aure ina da ciki wata ɗaya amma ba nashi ba ne to amma ita wannan yarinyar da na haifa ba tashi bace amma shi ya ɗauka tashi ce ce manzu maganar da ake yi da ake ciki mun haifi 'ya'ya goma sha ɗaya ya ce malam wannan abin da ya dame ni ina ta yin istighfari ga allah ina tuba to malam wannan ya isa ko koko sai na gaya masa ya yafe min abinda na yi masa ta ce to malam shi mutum ne mai fishi har idan na gaya masa to saki na zan yi ta ce to me ya kamata in yi to gabar maganar a nan ba ba ta ya aure ta tana da ciki ba ne wannan lamarinsa mai sauki ne maganar anan wanda ita ma ita ce tafi ta bisa ga alamu yar da ba tashi ba amma yana jin tashi ce sannan gashi kuma sun kwashe shekaru a haka har ta kai sun yaya goma sha ɗaya wanda watakila ita wannan yar ita ce ta sha biyu to shin ta gaya masa. cewa ga fa gaskiyar lamarin yadda yake na shigo gidanka da wani ciki da ba naka ba kuma yadda kake gani ta yanmu ta fayi ba yarka ba ce ta gaya masa haka duk gidan ya tarwatse kowa ya kama gabansa ko ku ta yi shuru ya ci gaba da ɗaukan wannan yarinyar a matsayin yarsa wanda daga ƙarshe in ya mutu ta ci gadonsa in ta mutu ya ci gadonta to wanda shi ne wato mahallin iskalif a gaskiya wato ba zan iya ba ta fatawa akan wannan ba idan ka dubi lamarin gado da nasaba da waye da waye za ga akwai illa babba ya mutu ta ci gadon shi ko ta mutu ya ci gadon ta alhalin babu gado tsakaninsu ba yasa ba ce kwata-kwata ba ta da gadon shi ba da gadon ta sannan kuma kamar ta ci amanar sa har ya mutu ba tare da an samu warwarewa tsakaninsa da ita ba sannan ta wani bangaren kuma in ka ce ta gaya masa to kawai ka ce ta haƙura da zaman auren wannan gidan ya ruguje ke da ya rushe wannan ya'ya duk za su shiga wani hali kuma sannan ita kuma yarinyar a karan kanta ita ma an jefa ta cikin wani hali saboda da ta sakankance ta saki jiki shekara da shekaru watakila ma ta yi aure ta fara haihuwa kan cewa ga babanta shi ma yana ga yarsa to da zarar ka zo aka fasa wannan kwan to shi kenan ita ma watakila mijinta ya koro ta kaga can gidan shi ma ya rubuce ita kuma daga ranar rayuwarta ta shiga wani abu kuma daban in ba a yi sa'a ba shi kenan sai ta shiga wata hanya kuma wacce ba a zata to kaga in ka dubi kuma wannan janibin sai ka cewa shi ma kuma akwai mafsada ba kankanuwa ba to irin wannan sai an yi nazari babba don a ga cewa wacce mafsada ce mafi kankanta a irtikaminta a yanzu gaskiya ba zan iya cewa ga ga mafsadar da nake hanguwa ita ce a akallu ba ta yiwu ko dan uwana malamai mun tattauna watakila ra'ayyuka suka haɗu watakila iya cewa to a ɗauki janibin ka za a duba in har haka ta samu insha Allah wata rana zan faɗi abin wato tattaunawa da sauran abokaina na da'awa na karantarwa ta ta haifar amma a gaskiya a yanzu ba zan iya cewa da ita ta yi wannan ko ta yi wannan ba wanda yana tambaya yake cewa yake cewa malam wani bawan Allah ya saki matarsa cikin fushi sai wani malami ya ce bata sauku ba ya kuma kafa hujja da maganar ibn taymiya cikin littafin ikhtiyaratu shaykh shekaru islam ibn taymiya wallafar ibn qayyim inda yace saki a cikin halin fushi baya aukuwa ko da kuwa hushin bai kai ga gusar da hankali ba shi to yana son karin bayani ibnu taimiyya da waninsa sun kasa hushi gida uku kashi uku ne shi hushi akwai hushin da yake gusar da hankali gaba daya wato mutum in yayi shi to shi da mahaukaci duk ɗai babu bambanci to wannan bil ijma sakinsa baya aukuwa mutumin da in yayi wani yayi fushi fushin yakan kai ga kuzar masa da hankali sakin sa baya aukuwa kamar yadda sakin mahaukaci baya aukuwa wanda ijma'in malamai ba wanda ya saba akan wannan akwai kuma wanda fushi ne kashi na biyu kenan fushi ne wanda yake mai marar marar marar fushi ne mai sauki wanda baya kawarwa da mutum hankali ko bai tsanani ba komai yana yin shi cikin iradarsa to wannan sake shi yana aukuwa shi ma bil ijma ya yi fushi amma fushin ba mai tsanani ba ya ɓata rai ya yi tsaki watakila ya kai mai duk wannan duk ba mai tsanani ba ne wannan sake shi zai auku bil ijma' sai kaso na uku shine hushin da ya yi tsanani amma bai kai ga gusar da hankali ba sai dai mutum ya kai wani yanayi da yana yin abubuwa wanda suke kharija al'iradati wato da suke fita daga iradarsa hankalinsa yana nan bai gushe ba amma kuma yana yin wasu abubuwan da take nuna cewa ba ya da sai dara akan iradarsa wato kamar fushi yayi saboda tsananin fushi bayan ya mari matar da yarsu ita ma ya kwaɗe ta da mali yaro yana cikin <laughs> yana cikin abin da ya ture shi yadda ki ya fasa tibin gidan ya ɗauki abin da kofunan shayi ya fasa. masa fasa ba bai haukace ba da za a taba wansa zai ce kai a ba kuma ga ce rayu wasu abubuwa to wannan shine malamai suka yi saɓani shin sakin irin wannan mutum zai auku ko ba zai auku ba wasu suka ce zai auku tunda bai rasa hankalinsa duka ba wasu suka ce a ba zai auku ba tunda yana yin wasu abubuwa kare da iradati da zai yi nutsu shi da kansa zai zo yana tunanin me yasa mai kaza ya aka yi ya aka yi har yayi kaza <coughs> to ibnu taymiya sai ya zabi cewa fakin ba zai auku ba irin wannan to hadisin da ya zo hadisi ne a cikin musnad imamu ahmad da sunan abi dawud sunan ibnu majah cewa la talaqa fi la talaqa wala itaqa fi iglaq babu saki babu wato saki baya aukuwa yantarwa ba ta aukuwa cikin halin fushi dan imamu ahmad ya fassara al-iglaq da cewa al-ghadab to shine malamai suka fassara suka kakkasa fushin hawa hawa akwai fushin da wannan ba a ba a raba ɗaya biyu kowa ya yarda cewa fushin da ya kai mutum har ya rasa hankalinsa to wannan sakin sa baya aukuwa kamar yadda sakin ba fushi baya aukuwa sannan fushi mai sauki fushi marar nauyi sosai marar tsanani shi kuma wannan sun ijma'i kan saki yana aukuwa fushin da yake shi bai kai ga haukacewa ba rashin hankali shi kuma ba mai sauki ba to wannan na tsakiya ina za a riskar da shi za a riskar da shi da nan ne ko da ina ne to shine nan malamai suka samu sabani ibnu taymiya yake ganin ba zai auku ba wanda zai wannan sakin to shi ma yana daga cikin sakin da ba zai auku ba saboda kaga a nan shi wanda zai yi sakin ya ce cikin fushi yayi bai tsanani shi ne zai hukunta kansa kai da zai fatawa ba yadda za a iya cewa eh fushinka ba mai tsanani ba ne sakin ka bai yiwu ba shi ya san ya yayi fushi din nan me yayi a lokacin da ya fushi me yake ji a ransa saboda ga sai dole ka bar shi da da imaninsa da tsoron shi da Allah nan shi zai hukunta kansa mai fatawa bai iya hukunta wannan kamar mutumin da zai ce bai da lafiya ya sha azumi ba ka iya cewa da shi eh na yadda rashin lafiyar ka ta cancanta ka sha azumi ko ba cancanta ba Allah cewa man kana minkum maridan aw ala safari haka ba daidai ba ne masu fatawa da za su ce wai in ba ka da lafiya ba za ka sha azumi ba sai in likita ne a Allah bai ce sai in likita ba in kana rashin lafiya rashin lafiya kuwa wani abu ne da kowa shi yake jin ta a jikinsa shi zai iya cewa ni ba zan yi azumi ba wasu daga cikin magabata ma 'yan rashin lafiya ɗan ƙanƙanwa sai su yin azumi kai ka taba su sai Allah ya ce man kana minkum maridan ni kuma wannan abin da nake ji marar ne akwai daga cikin tabi'in ina ga ibnu sirin muhammad ibnu sirin yana faɗar haka saboda haka <clears throat> irin wannan ba ka cewa mutum cewa eh sakin da kai bai auku ba domin fushin da kai fushi ne ba mai zabin da mai tsanani ba ka iya yi wa mutum wannan hukuncin shi zai iya sanin wani hali yake ciki lokacin da ya saki amma ka ce saki a fushi baya aukuwa to kamar duk ka kone duk wani saki ne duk galibin saki a cikin fushi yake sa duk wanda ka ga ya saki mata shi ta bata masa rai da ya fushi to kaga kace saki a fushi baya aukuwa kamar kana so ka ce duk wani saki ba da aka yi da ba to ya kamata ka yi bayanin hawa hawan saki din sai ka abin nan hushin sannan kuma ka bar mutum shi ya hukunta kansa ya yi wa kansa hukunci a cikin wani nau'i yake الغضب الخفيف كو الغضب الشديد المزيل للعقل كو الغضب الذي لا يزيل للعقل لكن يخرج الانسان عن حد ارادته shi ya hukunta kansa ya sa kanshi a cikin ɗaya daga cikin waɗannan kashe sai ya ba wa kanshi fatawa kuma ibn qayyim yana da littafi da ya rubuta akan wannan sunan shi igasatul lahfan fi talaqil ghabban ko fi hukmi talaqil ghabban wanda yace ibnu taymiya ya ce babu musharaka a cikin al-khulla yace ina so a warware min gashi Allah madaukakin sarki ya hada annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ta yaya bayanin yake ana magana ne dangane da bawa ba dangane da ubangiji ba dangane da bawa bai yiwa a samu musharaka a cikin kulla domin wanda kake so kana san shi ne babu wani sama da shi kuma babu wani na koli wanda aka ce Allah kawai ake ba wannan to shi Allah ba za ka lazumta masa wannan dokar ba la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun wanda ya ce ya halatta makotan masallaci su rika yin jam'in salloli sallolinsu inda suke yin majalisinsu saboda limamin masallacin da suke makwabtaka na tsawaita sallar shi kuma an yi mishi nasiha ƙi yadda to ban sani ba ma'ana unguwan ne duk za a a bar limamin shi kaɗai ko ku a ku wasu 'yan tsirari kuka faɗi kaga idan wani bangare ne na wasu mutane suke so su dasa nasu masallacin saboda sauran mutane kuma suke bin shi sallah mutuwa suka yi kaga hakura za ku yi shi kuma limamin ya duba yadda maslaha sunna ta take ba a san kai abinda zaka kori mutane musamman abin da ya shafi ibada abu azib jabal lokacin da ya rika tsawaitawa har wani ya kawo kukansa annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa ya masa afattanun anta ya mu'az afattanun anta ya mu'az domin kana fitinan mutane yanzu gashi ba a fitino wasu su je su yi liman abin nan din su daban kaga wannan fitina ce shikenan kowa ya ga wani abun da bai masa ba sai ya je ya lashi majalisi kaga an an kawo fitina kuma annabi da ya tashi sai ce ya wadatar da kai ka karanta wa shamsu wa duhaha wa laili idza taja wa tili wa sai kan sa masa ya ga masa qisarul mufassal ba wanda yasa malamai suke cewa ita tsawaita sallah da gajarta tana da alaka da mutanen da kake yi wa ya yanayin su yake wani masallaci ne akan hanya mutane iri-iri kala-kala masu larura daban-daban sukan zo su yi sallah a bayan limamin kaga ba ɗaya yake da masallacin da yake cikin anguwa an san masallatan majiya karfi ne samari ne yan garin kashe ne kaga waɗannan da yadda ka tsawaita musu daman a cikin abin nan suke saboda ka ya danganta da wa kake wa sallah annabi yana sallah wani lokaci ya ji kukan yaro sai ya rage yana da shiga da niyyar ya tsawaita amma ya ji kukan yaro saboda tausaya uwarsa sai ya rage abin nan amma wani in ya iya fara sallah kamar mai masaffa a nan zai yi wato nuna kwanjinsa wajen takararsa da filawarsa da ba haka ba ne saboda haka ba daidai ba ne su su ce za su yi nasu daban saboda yana tsawaitawa yana da kyau a yi ci gaba da yi masa nasiha kuma a samu waɗanda suke sama da shi ai naɗa shi limancin yi. ba shi ya naɗa kansa ba saboda ka samu kwamitin a zauna da su in har da gaskiyar tsawaitawa yake dan wani lokaci wani abu ma sai ka ga cewa wani ne yake ganin tsawaitawa amma dai yasa yana da kyau a zauna da shi kuma ya duba maslahar al'umma domin yana yi wa jama'a sallah ne ba kansa kadai yake wa sallah ba in shi kadai yake wa sallah safal yutawil ma sha'a kamar da annabi ya ce to akwai wani wanda ya tambaya suke da alaka ita ma da wannan yake cewa ni suna na sunan mahaifina usman sai abokaina suke yi min lakabi da bin zunnurai kuma cikinmu akwai wanda sunan mahaifinsa ibrahim sai muka yi muke kiran shi bin khalilullah sai kuma gashi yanzu na ji cewa matsayin nan na khalil daga annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim kadai suke da shi to yaya hukuncin sunan da muke lakabta wa kanmu abin da ya shafi zunnurai wani abu ne mai sauki ka ce zunnurai kowa ya san dai ba wani nurai ne da kai ba a wannan wani yana sauki amma khalilullah khalilullah ko khalilur rahman wannan bai dace ba kawai ka ce khalil ko halilu eh ko ka faɗa da hausa ko ka ce ibrahim khalil ibrahim khalil amma kan ka ce khalilullah ko khalilur rahman ka bar shi khalil ma'ana khalilin ka kai wannan babu wani abu amma ka ce khalilur rahman ko khalilullah wannan kamar da muka karanta babu waɗanda ke da wannan matsayi sai waɗannan mutanen guda biyu amma kawai ka faɗi kalmar khalil din ba tare da izafar ta zuwa ga Allah ba wannan babu wani abu ka ce suna ka kira shi Ibrahim Khalil ko Ibnu Khalil ko wani abu irin wannan mai sauki ne don Khalil yana nufin aboki na kusa ba haka ba ba ka jingina shi ne zuwa ga Allah ba ina iya yin addu'a da Hausa a lokacin da muke da nake sujjada sallah wata ibada ce da take da hai'a wato take da sifa keɓantacciya da lokaci keɓa lokaci keɓantacce da ayyuka keɓantattu kamar yadda malamai suke tarifin sallah sallah wani aiki ne wanda yake lahu hai'a maksusa wa af'alun maksusa fi waqtin maksus ga komai a keɓe yake akwai yadda aka tsara shi a haka ake yi shi ba a canzawa don ita sallah ta sha babban da wata ibada da za ka yi a waje wanda za a iya cewa ka rage in ka ga ta yi maka abin nan kuka yadda take din da a hudu a hudu a zaman gida a hudu ake yi a tafiya an baka dama kai biyu ga rako'i masu abin nan ga masu rako'i hudu ga lokutan ta da aka sa inda salata kana al da kitabun mawquta matafi an ba shi damar ya jam'u ta'khir ko jam'u taqdim wannan duk an tsara a yadda tsarin da yake haka ake san shi shi yasa a wasu gurare kamar yanzu misali a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada in kayi ruku'u ka karanta alqur'ani karatun qur'ani min afdalil ibadat min afdalil qurbat aiki ne na kusantar Allah daga cikin manyan manyan ayyuka amma aka ce in kayi ruku'u ka karanta qur'ani in da ka karanta qur'ani a lokacin da kake ruku'u kai sabo kaga karatun qur'ani a wani lokaci cikin sallah a wani mahalli da ba a ce kai ba ya zama sabo amma a karan kansa ibada ne to kaga saboda a wannan gurin ba a ce ka karanta alkur'ani ba a tsaye aka ce ka karanta alkur'ani in ka ruku kuma aka ce ga abin da zaka faɗa in ka yi sujjada nan ma aka tsara maka abin da zaka faɗa da haka babu inda aka nuna kana iya canza wani yare ka sallah da shi shi yasa malamai suka yi ca akan abu halifa da yake in baka iya karanta fatiha da larabci baka karanta ta da farisanci malamai suka ci a kansa ya za ka ce yayi da farisanci wato kamar wani ya zo ce kai da hausa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin mai rahama bai wai ba za ka iya da da larabci ba kaga shi ita sunna sai ta nuna kai kabbara kai haylala kai tahmidi idan ba za ka iya yin karatun fatiha ba haka ita sallah tana da tsari ba a so a shigar da wani abu ko da kuwa a shari'a an yarda a yi shi a wajen sallah za ka yi addu'a da yaran da kake so amma a sallah ba dace ka shigar ba tunda ba a bada wannan izinin ba kama wanda suna sallah su ji wani ya karanta muhammadun rasulullah sallallahu alaihi ana sallah in ka tambaye sai ce annabi ya ce wanda aka ambace ni ban yi masa salati ba Allah ce abin nan Allah zai tsine masa ko albakhilu man zukirtu inda wala lam yusalli alayya saboda ka tunda an ambaci sunan annabi to zan ce sallallahu alaihi wasallam ko da ko sallah ne kaga wanda kuskure kaga daidai yake da abin da Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami yayi lokacin da ya shiga masallaci ya ji wani ya ci shawa ana sallah sai ce da shi yarhamukallah kaga abin da ya faɗa sunna ce ta ce a yi amma a sallah shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace ba a yi wannan sallah ga abin da ake yi qira'atul qur'an zikrullahi wa qira'atul qur'an inna ma hiya takbir wa tasbih wa zikr wa qira'atullahi wa zikr wa qira'atul qur'an wa zikrullah sai ga masa kawai waɗannan aka yadda a yi duk da cewa tashmitul atis sunna ce bal yana daga cikin haƙƙinsa a kanka in ka ji atishawa ka gaishe shi to amma a sallah ba a baka wannan lasisin ba saboda haka a daina ijtihadi ita sallah yadda aka tsara maka din nan haka zaka yi baka da dama ka shigo da wani abin da baya cikin tsari kuma ya zan karɓaɓɓe don haka ba za ka yi addu'a da Hausa ba ka yi kokari ka koyi addu'o'in da annabi yake yi in ba za ka iya ba yi tasbihi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko su kadai suka yi in an ka gama sallar kai kai kai sallama shikenan sai kai sai kai addu'ar bayan sallah babu komai ina ga a nan da fatan abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya taimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in